hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1441 wanda ya dace da ranar 28 ga watan Afrilu na shekarar miladiya ta 2020 muna ci gaba da tattaunawa gargashin matashiya ta mafarki wannan shine a darasi na tara insha Allah daga cikin jerin gewa da darasa Allah ubangiji ya samu dace ba kafin mu je da nisa ina so ne amfani da wannan dama na mika ta'aziyya a madadin ni kaina da kuma yan uwa ɗalibai wanda muke tare da su a nan makarantar mu ta darul hadisi salafiya da ke nan zaria a nigeria makarantar malam albani marigayi allah ubangiji ya gafarta mishi ina so na amfani da wannan dama na miƙa ta'aziyya zuwa ga yan uwa iyalai da kuma musamman malamin mu, wato malam abdulwahab Abdullah, wanda aka fi sani da suna imamu ahlus sunna wanda ke garin kano ina masa ta'aziyya da shi da sauran iyalai da 'yan uwa sakamakon rasuwar matarsa malama halima shitu wacce ta rasu a jiya kuma aka yi mata jana'iza a yau dinnan talata da safiyar nan a birnin kano ubangiji allah ya gafarta mata allah ya sa mutuwa ta zane mata hutu ubangiji allah ya mata rahama allah kuma ya ba iyalanta haƙuri da su da sauran waɗanda abin ya shafa allah ya samu mu cika da imani wannan kenan to a cikin wannan matashiya da muke na tattaunawa game da mafarki an iya tunawa an yi maganganu kala daban-daban a darussa da suka gabata har guda takwas a wannan darasi na tara da wanda za su biyo bayan shi insha Allah za mu yi magana ne kawai akan usulul ta'bir da aqsamut ta'bir da kuma qawaidut ta'bir wato ka'idoji da da da da tuwasa da rabe-raben yadda ake fassara mafarkayya din insha Allah Allah ubangiji ya samu dace to abu na farko shine magana akan usul na ilmu ta'bir waɗanda galibin maganganun da zan yi a nan zan ɗauko su ne daga maganganun al'imamu ibn qayyim al-jawziya rahmatullahi alaihi waɗanda yayi musamman a littafin shi na ilamu ko a alamul muwaqqi'in bisa sabanin yadda ake karanta sunan littafin wallahu a'lam Ah, ibn qayyim yayi maganganu masu tsayi amma ina so zan tattakaita mana su ne a daddauko mana wasu daga cikin ru'us din su insha Allah ah, farko yana da kyau mu cewa shi fassarar mafarki gaba ɗaya ana gina shi ne akan alqiyas wa tamthil da al-i'tibar alqiyas wato shine analogy wato gwada wani abu ya kama da wani a kokarin gano kamantakekeniya tsakanin abin da aka gani da abin da za a fassara kada mun manta mai magana akan wato cewa su ababen da mutum ke gani a ya saliha din akwai coding akwai abubuwan da suke remove ne wato wasu isharori ne akwai kuma wanda yake za a gan shi karara irin yadda manzo Allah sallallahu alaihi aka ce idan yana farki yana ganin shi kaman eh, kaman hasken eh, asubai akwai abin da ka gan shi yadda ka gan shi haka yake baya bukatan wata fassara kai ma da kanka ka gane me yake nufi amma akwai abin da ka gan shi ramzi ne yana bukatan wanda zai fassara shi shine ma'anan ta'abir din kamar yadda aka san cewa akwai misali abubuwa da zaka gani a jikin lantarki ko ta na'ura ko a jikin program na kwamfuta kaga ba kowa ke iya fahimtar me yake nufi ba sai wanda yake masani akan wannan harka amma kaga abin da zaka gani akan screen akan interface na screen wannan kowa da yake da gama garin ilimi ko fahimtar mai kwamfuta take nufi zai iya fassara shi to irin waɗannan da suke buƙatar fassara su muke magana a nan waɗanda ake amfani da kiyasi analogy kenan shine wato kiyasi wato eh, gwadawa sannan kuma akwai attamfil shine wato suna ba da misalai ne misalai na abin da ya kama da juna da kuma al'itibar itibar shine tsinkaye ka tsinkayo abun kamar eh, al-ma'anawi bil mahsus al-ma'qul bil mahsus abin da yake hankali ke tsinkayo shi sai ya canza shi ya juya shi zuwa ga abin da za a iya gani haka kamar da ibnu qayyim yake buga misali Allah gafarta mishi cewa in ka dauki kaman asiyab riga ko al-qamis tufafi ko ko asiyab idan mutum mafarkin yana sanye da wani tufafi na musamman eh, tufafi ko an ba shi kyautan tufafi ko makamantansu ana fassara shi da cewa addini ne to menene wannan kiyasi ne yanzu musamman idan ya ga tufafin da tsayi da tsafta ko kuma ya ga wani datti a jikin tufafinsa tsayin nan da tsafta na nuni zuwa ga tsafta da tsayin addininsa in ya ga datti na nufin wani barna na iya samun sha addininsa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara ya ce Rigar nan addini ne da ilimi to wannan abin na abin da aka aka yi analogy tsakanin riga da addini ko ilimi saboda in ka lura yadda riga take suturta mutum haka ilimi da addini suke suturta shi yadda riga take ba mutum wato ta ta mishi al'aurarsa ta sa ya yi kyan gani ya zama presentable a gaban mutane haka addini da ilimi suke mai to wannan shine eh, eh, kiyasin eh, tsakankaninsu haka allaban nono da ake ta'awilin sa bil fitra in an ga mutum ya sha nono a mafarki kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa al fitra lafiyayyen dabi'a ko halitta me yasa aka yi wannan kiyasin saboda abin da ke cikin nono da shi da al fitra na lafiyayyen abinci ga rayuwa shi nono lafiyayyen abinci ne ga jiki ita kuma fitra lafiyayyar abinci ne ga rayuwa ga kyakkyawan tafiya kyakkyawan rayuwa Eh, don haka zaka ga yaro kankani idan an raba shi da nono ko an raba shi da fitrarsa duk zai samu tasgaro kenan da haka fitratul islam take ake fassara ta da ake fassara nono da fitratul islam haka saniya da ake fassara ta da matsayin addini ko alkhairi ko raya ƙasa saboda saniya dabba ce wata ke tana da yawan alkhairi da ƙarancin sharri eh, eh, haka haka an fassara ainihin alkhashab kututturen itace eh, musamman an gansu yankaku ko jinginannu sai a fassara su da munafikai kamar yadda Allah yake cewa ka annahum khushubun musannada saboda abin da yake tare da su shine yadda munafiki kamar ba shi da rayuwa a jikinsa haka wani itacen shi ma ba da ruhi a jikinsa haka yadda wani itacen yake wato gashi nan ba da wata daraja haka munafiki yake ba da ta daraja ba da alkhairi shi ma bai da wannan alkhairi haka kuma ake fassara wuta in an ganta a farki ake ta da fitina saboda kamar yadda wuta take lalata abubuwa haka fitina ke lalata rayuwa gaba ki daya haka kuma taurari akan fassara su da malamai ko manya ko masu daraja saboda taurari su ne suke shaitar da mutane wa alamat wa bin najmi hum yahtadun to haka malamai da jagorori suna shaitar da mutane haka ruwan sama akan fassara shi da rahama da ilimi da sanin hikima saboda abin da ke cikin ruwan sama na rahama da samun arziki haka kuma fitar jini daga jikin mutum ko makamancinsa akan bai fasara shi da fitar dukiya saboda dukkaninsu suna da binnan tasiri ga jiki wajen ƙarfinsa to haka e, e, yahudiya wa nasraniya inda mutum zai gan shi a cikin yahudu ko nasara ko ya ga ya saka sutararsu ko yana mu'amala da su to alamar bid'a kenan wannan addini saboda yahudu da nasara sune kan gaba wajen kabiloyi a cikin addinan sama haka akan fassara ƙarfe akan fassara shi da nau'o'i na makamai ko abubuwa masu daraja saboda daraja ƙarfe da yadda yake da tasiri wajen gina abubuwa haka akan fassara ƙanshi eh, bin nan akan yabo da za a yi wa mutum ko wani aiki mai kyau da zai yi haka mummunan eh, abin nan wari kuma akan fassara shi da da ainihin wato abokan gaba ko makamantansu dabino akan fassara shi da eh, yana nuni zuwa ga abinci mai daɗi ko aiki mai kyau zakara yana nuni zuwa ga babban mutum ko babban eh, jagora ta takan iya nuni zuwa ga abokin gaba ko ɗan bid'a wanda yake da wato guba tare da shi hakanan kwari waɗannan ants haka ta sukan zo da ma'anan wato wawayen mutane marasa tunani hakanan kuma abin nan an ga kare to yana iya ɗaukan fassarar wato abokin gaba amma wanda yake e, a ɓoye wanda yake mai sharri amma sharrin shi ba zai kai ko ina ba ko kuma ɗan bid'a wanda yake bin son zuciyarsa yake kin addininsa yayin da bera kuma ake fasara shi da fasikar mace yar banza zaki kuma da mutum wanda yake mai ƙaharu wanda yake ya yana so ya fi ƙarfin kowa eh, da makamantansu to haka daga cikin usulul ta'bir malamai sukan ɗauki kulliyat su kawo kamar yadda shi bulƙaim ya kawo alal misali yana cewa duk inda aka samu wi'a'ul lil ma'i fa huwa dalun alal asas mazubin ruwa yana nuni zuwa ga kayan ɗaki wanda ya kuma zama abin nan wa'a'un ne lilmal abin saka kuɗi kamar jaka ko akwati ko asusu yana nuni zuwa ga zuciya haka kuma abin da aka ga wuta ta ƙona yana nuni zuwa ga wani bala'i ko musiba eh ba a sa ran zai gyaru yayin da idan mutum ya ga jikinsa ya zama babba ko wata gaba shi ta wuce yadda aka saba gani kamar hannu ko kafa ko hanci ko azzakarinsa ko wani abin sa ga ya wuce kimar yadda aka sani kamar gemu kamar hannu to yana nuni zuwa ga karo alkhairi da gababin da suke na alkhairi din amma kamar hannun hagu ne zai zama sharri haka idan kamar al'aurar sani ta zama tana abin nan ko kuma al'aurar mace ta ganta a makshufa wato a fili alama ne ta sharri haka kuma sutura idan mutum bai ga ya saka wata sutura wadda ba a inda aka saba sata ba kamar ya ga ya saka hula a kafa ko ya ya saka rawani eh, ya ɗora shi a kwankwaso kuma ta daga ta saka niƙabi a ainihin wato a maɗaurar zananta to wannan ma yana nuni zuwa ga wato samun wani juyin juya hali wanda yake mara kyau ne haka mutum ya ga an bashi mukami na kamar minista ko gwamna ko malanta ko limanci in ya zama dama a rayuwarsa ta asali ya dace da wannan mukamin to alama akan zai samu wani a ɗaukaka a duniya amma in a rayuwar shi ta asali bai dace da wannan mukamin ba to ta yi wani shari ne ko wani tonon asiri ya same zai game da shi haka mara lafiya in aka yi mafarkinsa yana fita ko ya mafarkin kanshi yana fita daga gidansa ba tare da yayi magana ba ya fita shuru to alamar zai mutu ne nan kusa in koyi mafarkin yana fita tare da magana da yake to alamar zai ji sauki ne tafiya tana nuni zuwa ga wato canza wuri daga wuri zuwa wuri yayin da mutuwa ganin mutum ya mutu a mafarki tana nuni zuwa ga tuba da komawa zuwa ga Allah saboda mutuwa komawa ga Allah ne kamar da Allah yake cewa sun marudu ila Allah maulahumul haqq waɗannan suna daga cikin ababen da suke wato a gurguje suna iya zama rumus da ake iya fassara wasu abubuwa da su da haka sai ibn qayyim yake cewa wa usul ta'bir as-sahiha inma ukhidat min mishkat al-qur'an tuwasa na fassara ka'idojin fassara wanda suke inganta na fassara farki an dauko su daga hasken fitila al-qur'ani ya buga misali yake cewa kamar as-safina tu'abbaru bin najat ana fassara jirgin ruwa da tsira ina aka samu wannan abin nan din ramzin shine fadin Allah fa anjaynahu wa ashabas safina sai muka tsiratar da shi da shi na cikin jirgin ruwa a cikin tarihin annabi mu sannan ila ana fassara as-safina bitijara ana fassara ta da kasuwanci ana fassara duwatsu da da zukata masu taurin kai kamar da Allah yake cewa hiya kal hijara aw ashaddu qaswa Eh, ana fassara fararen halittu ko farin koyi da mata ga sunan ka Allahunna bidun maknun eh, haka ana fassara ah, abin nan shan ruwa da fitina da Allah yake shafa sharibu minhu illa qalilun minhum Allah ya fitine su da faman sharibahu falaysa minni da haka abin nan cin naman ah, mutum kan kana guguyen naman shi ko kana cin abin nan hancinsa ko kunnensa wannan eh, gulma kenan gaiba kenan a menene da Allah yake cewa yuhibbu adukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtum haka makullai da wani zai mafarki ya gan shi dauke da makullai to eh, zai tara dukiya ce wanda bai san alherinta da rashin alherinta ba irin kamar da Allah ba da labari game da karuna da yake cewa ake cewa wa inna mafatihahu la tanu bil usbati ulul quwwa yana da tarin maballai makullai eh, hakanan su albasa da da citta da tafarnuwa suna nuni zuwa ga mutum zai zaɓi wani abu na ƙasa ya bar na sama zai yi zaɓi wanda yake ba mai kyau ba a tasabu da zai huwa adana billaji huwa khair da makamantansu haske fa ana fassara haske da shari'a ana fassara duhu da bata shi sa aka ba da labari cewa Umar dan Khattab radiyallahu anhu ya ce wani mutum mai suna al ibn Al-Habib ibn Sa'd ibn tai da ya bashi alƙalanci sai ya ce masa yayi mafarki ne eh, ya gani ya ga Umar yake cewa na ga rana da wata suna fada taurari kuma sun ja sahu biyu sai Umar ya ce mashi ma'a ma. kunta to kai tare da wanne a cikin su kake ce ma alƙamar alsham sai na gani ina goyon bayan ranar wata ne sai Umar ya ce to kunta ma al mahmuda eh to kana da kana bangaren abun yabo idhab falasta ta'malu li amalan amma ka tafi ba za ka yi mini wani aiki ba wala tuqtalu illa fi labasin min al-amri kuma ba za a kashe ka ba sai a cikin wata fitina wadda ba za a gane gaskiyarta ba aka ce wannan mutumin asufin aka kashe shi Allah shi kyauta haka nan ibn kai mai ya karba da labarin cewa an tambayi wani fasana farki aka ce eh, wani ya ce na ga rana da wata sun shiga cikin ciki na sai ya ce mashi ta mutu mutuwa ba ka yi ya fi kama wuja da faɗin Allah fa za bari kalbasar wa khasafa ashamsu wa jumi'a shamsu wal kamar ya insanu ainihin mafara sannan eh, daga cikin usulin ha'ila yau akwai eh, dabino wanda take nuna zuwa ga mutum musulmi da kalma mai daɗi kamar da annabi ya kwatance da ita sai kuma guna wanda take nuna zuwa akasin haka sai kuma gunki ganin gunki a mafarki na nuna zuwa ga mummunan mutum ko mummunan ra'ayi eh, ko mummunan tafarki yayin da kuma gona take nuna zuwa ga aiki aikatuwa in kaga kuma gonar ta ta kone to aikin zai lalace kenan da dai misalai iri daban-daban wanda ake bugawa tafiya madaidaiciya tana nuni zuwa ga siratun mustaqim eh, yayin da kuma fito al'auran mutum ya ga eh, sirrin shi ta cire an ga al'aurar sa to zai aikata wani zunubi ne wanda eh, asirin shi ta tona a sanadiyar zunubin nan hakanan inda mutum zai ga yayi gudu har ya tsira ma wani abu to alamar cewa Eh, daga ƙarki zai kai labari ko da ya sha wahala eh, Nitsewa a ruwa na nuni zuwa ga shiga ga fitina eh, yana nuni zuwa ga shiga cikin wata fitina wadda bai san da za a yi aita ba za ka kamar da muka ambata tun farko shi mafarki misalai ne Allah subhanahu ta'ala yake bugawa yake bugawa ko a ce mala'iku suke buga ma ruhin mutane suke buga ma kuruwar dan adam wanda shi kuma sai ya gani saboda alaƙa shi da wannan kuruwa domin ya samu ya fassara ko ya san abin da yake ciki wanda zai faru da shi a nan gaba ko wanda ake tsoratar da shi eh, a nan gaba ko wanda ake sa rai ya samu alkhairin shi idan ya kokarta to wannan kenan a takaice kwarai da gaske dangane da usul na ta'awil na ta'abir malamai suna maganganu game da kashe-kashen eh, mafarki din ko kashe-kashen ta'awil Eh, kamar yadda al'imamul bagawi ya kawo cewa akwai hanyoyi guda biyar na farko ana iya da ya ce ilam anna ta'awilar ru'ya yanqasimu a qasaman fasar mafarki ya kasu gida gida a da gaske akwai yace faqad yakunu bi dilalatin min jihatil kitab za a iya fassara shi da wata fuska ta bangaren alqur'ani aw min jihati sunna ko kuma ta bangaren sunna ta manzara sallallahu aw min al-amsali saira bainan nas ko kuma ta amfani da karin magana da ke yawo tsakanin mutane wa ya yaqa'u ta'wil ala al-asma'i wal ma'ani ko kuma akan sunaye da ma'anonin su wa qad yaqa'u ala ad wal qalb ko kuma akan akasan abu ko abin da aka juya shine kamar yadda muka buga a baya nan kusa cewa alhablu ana fasara shi da alkawari da Allah ya ce wa atasimu bi hablillah da kuma cewa as-safina ana fasara ta da tsira fa anjaynahu wa ashabas safina da alkhashab da muka ce ana fassara shi da munafikai kamar da Allah yake cewa ka annahum khushubun musannada sannan uh, duwatsu da ake fassara su da taurin rai da Allah yake fahiya kal hijara aw ashaddu qaswa da kuma mara lafiya da ake fassara shi da munafinci uh, kamar da Allah yake fi qulubihim marad da kuma albiyut wato farare ana fassara su da mata ka annahunna bidun maknun na cikin safat kenan uh, haka ana fassara su kuma da ainihin wato sutura kamar da Allah yake cewa hunna libasul lakum to sannan ana kuma fassara ruwa da fitina a wasu lokuta da Allah yake cewa kamar misali da Allah yake cewa la ma an ghadaqa li naftinahum fi li naftinahum fi din da Allah ya faɗa sannan cin naman wani ana fassara shi da da ainihin wato gulma kamar yadda yace a ahadukum an yi akula lahma akhihi maitan Eh, ah, idan aka ga wani sarki ya shiga wani gari ko wani gida idan gurin bai kamata a ce an gan shi ya shiga irin shi ba matsayin shi na babban mutum to musiba ce da kaskanci zai faru da shi in kuma wurin shi ya kai ya shige shi to musiba da kaskanci za ta faru da mutanen wurin kamar da Allah ya ce innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa dakhalu izzata ahliha wa ja'alu izzata ahliha azillatan wa kadhalika yaf'alu wannan ta daga cikin at-ta'wil bi dilalatil qur'an akwai at-ta'wil bi dilalatil hadith kamar da muka ambata kamar al-ghurab wato hankaka yu'abbaru bil rajul al-fasik saboda annabi sallallahu alaihi ya kira shi da cewa fasiki ne haka tsira da annabi ya ce in khamsu min ad dawab fawasiq to da tsaye daga cikin da mutum ya gani wannan alama ce haka lankwashashen kashi na haƙarƙari ana fasara shi da ya mace eh, da kuma da annabi kita innal mar'ata khuliqat min dal'in kamar da yake cikin bukhari haka nan alqawarir wato kayan karanci ma ana fasara shi da mata inda annabi ya ce rifkan bil qawarir ya anjasha na cikin hadisin bukhari da muslim shi ma to haka dai haka dai ake tsintsinta eh, sai kuma ta bangaren kaman fassara da ainihin wato kare-karen maganganu eh, Eh, kamar abin nan eh, tonan rani to ana fassara shi da makirci game da akan ce man hafara hafratan wa ƙafiha mai gina ramin mugunta eh, ya gina shi ya zama gajere to wannan ana yi fassara shi da da mutum zai gina ta haƙa rami to kamar ko kuma su wani suna haƙa mishi rami rami to kamar alama suna shirya mishi wani tuguri sai kuma mai ɗiban itace alhatib ana fassara shi da annamimi saboda eh, ko kuma ana fassara shi da annamimi saboda abin nan waccan da Allah ya ce eh, matan da Allah ya ce wa mar'atuhu hammalatul hatab ana fassara shi kuma da mutum wanda yake ne yaye yaye saboda karin magana da larawa suke cewa hatsibu lailin hatsibu lailin ne kwashe kwashe cikin dare zai kwaso abu da zai cutar da shi tsawon hannu ana fassara shi da aikin alkhairi saboda wani hadisi da yake cewa inna na mutu wada ta fara bina daga cikin ku ita ce mai tsawon hannu sai aka tarar wato matan shi ce mai alkhairi din nan haka abin nan jifa da duwatsu ko da makani ko da kibiya ana lissafa shi da ƙazafi da haka saboda Allah ya ce walarina yarmunal muhsanat sai kuma wanke hannaye ana fassara shi da alyas kamar yadda suke faɗa a suke su ce ya dayya anka na ɗauke tsammani daga barinka sannan akan yi amfani da sunaye wajen fassarar mafarki kamar a ga mutum mai suna rashid sai a ce to rushudu ne ko a ga mutum mai suna salim sai a ce to salama ce kamar yadda ya zo a cikin hadisin da ke cikin muslim na anas dan malik allah ya kara masa da yake cewa manzo allah sai ya ce ra'aitu zata lailatin fi ma yara na'imu ka anna fi dari uqbata bin rafi' فأوتينا فأوتينا برطب من رطب ابن طاب فأولت الرفعة لنا في الدنيا والعافية في الآخرة وأن ديننا قد طاب yana cikin sayin muslim wannan hadisin a cikin kitabun ru'ya annabi ya ce wa sanis dan malik nayi mafarkin mun je gidan uqbatu bin rafi to rafi daukaka sai na fassara wannan da ar-rif'a fi dunya sannan aka zo mana da dabino na rutabi ibn tab sai na ce to mun samu ainihin wato al'afiya za mu samu al'afiya fi duniya fil akhirah sannan kuma wa anna dinana qad ba daga rubab din ana amfani da irin wannan haka haka abin nan ibn sirin aka ce yana fassara 'ya'yan dabino da niyyar tafiya kuma yakan fassara bin nan sosan danga shi ma da tafiya saboda yadda yake bin layi ko danga idan a ciki babu wani mummunan abu da aka gani yana fassara shi da haka so a sannan akwai ta'awil da ma'ana abu da ma'ana abu kaman ainihin wato wani ɗan itace to akan fassara da ma'ana shi kaman dabino din ko kamar guna za a fassara shi da cewa abu ne mai ɗaci ko kamar rubabban abinci lalacewa kenan ko kuma kamar ainihin wato abin nan kwanso wanda yake e, babu komai a cikinsa kamar kwanson e, abin nan kamar a ga dawa amma sai zama ƙaiƙayi ne kawai a cikin buhun babu dawar to zai zama mutum zai yi wani abu mara amfani kenan ko mai ƙarancin daraja eh, haka haka narjita wannan turare wannan bishiya wata ke mai turare ta bakin rafi da ake yaba ta ake bada tarihinta aka ce wata mata ta taba ce wani mai fasara mafarki na yi farkin na ga mijina ya aiko ya miƙo mini fulawa ta narjita sai mai wannan fasara ya ce mata to mijinki zai sake ki ne kuma zai riƙe ki, saboda da ya miƙa ma ya miƙa miki ke fulawa mai mutuwa yanzu yanzu ita kuma kishe ya miƙa mata wani ita wani wani wato abinan zangarniya mai kyau ita wannan fulawa yanzu za ta bushe to haka akan yi ta'awilin didd didd abinda yake eh, wal qalb ah, alal misali ah, eh, abin nan alkhawf fi an-nawm yu'abbaru bil am tsoro a cikin bacci ana lissafa shi ne da aminci saboda faɗin Allah ah, ah, waliyubaddilannahum min ba'di khawfihim amna Allah ya ce zai canza musu daga tsoron su zuwa aminci wal amnu fihi yu'abbaru bil khawf mutum kuma ya ganshi cikin aminci a cikin bacci to ana lissafa shi da tsoro haka gengedi ana lissafa shi da nutsuwa kamar yadda yake eh, iri daga shi humun nu'azu amanatan to haka kuka akan fassara shi da farin ciki ko kuma a fassara dariya da bakin ciki duk wannan kenan ko a fassara annoba da yaƙi ko yaƙi da annoba ko gaggawa da nadama ko nadama da gaggawa ba sa'an akan fassara al'ishq ƙauna mai tsanani da hauka ko hauka mai tsanani a fassara ta da ƙauna haka na akan fassara kasuwanci da aure ko kuma aure da kasuwanci duka wannan tarjamatu diddibiddi ne haka akan fassara ainihin wato canza gida daga wani gida zuwa wani da tafiya ko kuma tafiya a fassara shi da ma'anan canza gida daga gida zuwa gida to haka kuma daga irin wannan ne idan mutum ya farki yana jin kishi to alamar zai koshi ne da ruwa ko ya farkin talauci sai a fassara da wadata ko farkin wadata a fassara da talauci ko ya farkin ya ji ciwo a fassara da warkewa ko ya warke a fassara da ya ji ciwo haka kuma ake fassara karuwan eh, abu da raguwarsa kamar karuwan sautin abu eh, sautin wani malami ko wani shugaba a ji murya shi ta yi ƙara ta wuce ta da alamar zamanin shi ya kusa wucewa haka akan fassara ainihin wato eh, kamar da muka faɗaɗa su mata da ɓera to hakanan kuma har ila yau akwai ana iya samun daga cikin da ya kamata a lura da su shine ana iya samun caccanzawan ma'anar waɗannan mafarkaya ya kamar da muka matakan a baya da gwargwadon mutumin da ya mafarkin da lokacin da irin zamanin da irin yanayin inda ya mafarkin alal misali shine ibn sirin ya kasance an ba shi labari wani mutum ya yi hudu ba aka ce wani mafarki yana hudu ba a akan mumbari sai ce to zai samu shugabanci in kuma ba ahalin shugabancin ba ne fa sai ce to za a kere shi ne za a din shi ne za ka ga akwai misali share da ake bugawa cewa an tambayi Ibn sirin wani ya ce mashi kamar da ibnu ba ya kawo a littafin shi maka ambata na tabirin ru'ya wani ya ce mashi alaga ta malam ji ana kiran sallah ya ce mashi za ka yi aikin hajji wani ya ce ai ni ma ji irin haka ya ce kai kuma za ka yi sata a yanke maka hannu sai aka ce mashi alaga ta malam to ya haka sai ce wancan na farko saboda yana da kyakkyawar ɗabi'a da kyakkyawan aiki da haka sai na mashi fassara da wa'azzin fin nasi bil hajji wannan kuma shi kuma yanayin shi da ɗabi'arsa ba irin na wancan bane sai na mashi fassara da Sun azzana mu'azzinun ayyatu hal'iru innakum lasariqun kuma kowanne daga cikin su haka din yadda wannan malami ya ambata haka ya faru da shi haka idan da mutum a cikin baccin shi zai ga idan ruwa tana gudana yana nuni zuwa ga alheri yana saboda manzo Allah sallallahu alaihi ya ga mafarki irin wannan na alkhairi eh, ma'ana da mutum zai ga ya ga farki a ya ga cewa abin da idan ruwa na gudana to alama akan aikin shi e, aikin shi na alheri ne zai gudana zai mutu ya ba aikin alheri kamar da muka ji a baya game da ainihin wato sahabi usmanu dan mab'un to ina ganin gashi lokaci ya kore mana amma za mu dan ƙara kamar ko da minti biyu mu gama da wannan gaba na sun buga mana wasu misalai da suke irin waɗannan kamar misali mafarki wanda za ka gan shi ka gan shi ƙarara yadda ka gan shi shine kamar da annabi sallallahu alaihi ya ga mafarkin fathu makka da Allah ya ba da labari da qad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq ah, dan sabit ah, kamar yadda hadisin ke cikin musnad al-imam Ahmad ibn Hanbal da musnad da musnad ibn Abi Shayba ya ba da labari cewa ah, huzaima din ya yi mafarki ya yi mafarki ya ga yana su juda a sujuda akan goshin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace annahu sajada ala jabhatihi nabi sallallahu alaihi wasallam da Allah yayi sujuda akan goshin sa fattaja'alahu wa qala sai annabi ce mashi saddiq ru'yaka so ka gaskata mafarkinka fasajada ala hati sai su sujuda akan akan goshin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam eh, kuma wannan mafarkai a mutum yana iya gani da kansa kuma na iya gane masa wani makusanci kamar ɗa ko miji ko mata ko jika ko ɗalibi ko abokin kasuwanci ko classmate suna iya su gane mutum wani mafarki su ba shi labari ko kuma a gane mishi sai gama ba da shi zai faru ba da wani shi zai faru kamar da ya tabbata cewa manzo Allah sallallahu alaihi a cikin sharhu sunna manzo Allah mafarkin ya ga Abu Jahal na mishi mubaya ashe kuma ba shi ne zai mubaya ba sai da ɗansa Ikrima ya mubaya sai annabi ya ce hadha huwa wannan shine wannan shine haka aka yi mafarkin ma Usaid ibn al-As cewa an gan shi ya zama sarkin Makka sai zama ba shi ba bane ashe dan shi ne mai suna attar ibn Usaid shine ya zama ah, sarkin Makka din wannan yana iya faruwa wallahu ta'ala alam to ah, Ah, amma abin da ke so na faɗi a ƙarshe shi ne yana da kyau mu sani cewa waɗannan fa abubuwan suna canzawa da gwargwadon mutane da zamani da gwargwadon himmarsu da addininsu da kulawarsu da ibadar Allah da gaskiyarsu da yadda suke rayuwa duk waɗannan suna iya canzawa don haka in sun canza za a canza fassara ba dole bane wannan fassara su zama koyaushe haka suke shi ta zaka ga ah, annabi sallallahu alaihi ya fassara wannan farki sahabban shi kuma sun fassara da wani abu kamar misali manzo Allah sallallahu alaihi ya fassara an kasance ana fassara dabino da addini da zuma kama da addini daga baya kuma ana fassara su da karatun alkur'ani da ilimi da abubuwa makamantan haka daga baya kuma da mutane suka zama su ta yi karanci game da addini sai zama in mutu ya wannan abubuwan sai dai a fassara ne su da samun duniya da samun abubuwa na duniya ba kuma abubuwa na addini kai tsaye ba saboda mutane a baya-baya ba su damu da addini din ba za mu saurara anan sai Allah ya haɗa mu a darasi na gaba insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah